Mudahammatan. sun yi kore shar sosai. Fabi ayi ala rabbikuma ziban. To waɗanne daga cikin ni'imomin Ubangijin kuma sai yawa kuke karyatawa ya ku taron mutane da aljanu.